وحمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد المحرومات الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عند ديار جوات الإمادة الآخرة إجرى الله صلى الله عليه وسلم سيد أبي وجود ثلاثين داريات الله سبحانه وتعالى يا حتى مصر أولنا فتلت جاد أبي حتى السلفي رحمه الله ورسول ولد السيدة karatun hadisi a cikin littafin zatul ahkam min kalam khairul anam na babban malami al-imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jablahili alayhi rahmatullah za mu tashi babu sadaqatul fitri a cikin kitabun zakat wannan babi malam ya kawo shi domin an kira shi da sadaqatul wanda a ka'ida ya kamata ya bi kitabu siyar domin zakatul fitr tana da alaka ne da aji, to amma kasancewar da zakka ce da aka dora ma kowane musulmi ya fitar sai ya zama malamai suna kawo ta a kashin kitabu zaka shine ba yake babu sadaqatul fitr babu da zai yi bayani akan zakkar kono ko zakkar kai? ana ce mata zakatu fitr ana ce mata zakatu ramadan ana ce mata sadaqatul fitr ana ce mata sadaqatu ramadan in an ce zakatul fitr ana nufin zakat da ake yi a lokacin da aka gama azumi zakkar da ake yi a lokacin da aka gama azumi a harshen larabci idan aka ce al-fitr shine cin abinci al-imam ibn manzur a cikin babban littafin sa lisan ya arab yace ana cewa fatara ana cewa afara fatara ya ci abinci asfara ya ci abinci da waɗanda suka san tasirifin larabci wanda fatara an bashi a harfansa na asali idan kuma aka ce asfara ko an masa ƙarin hamza amma da dukkanin suna nufin mutum ya ci abinci ko kuma ya yi kan kumallo shi yasa ake cewa alfizar ko ce al ko kuma a ce al-futu suna nufin cin abinci sai aka ce mata sadaqatul fitr sadakar da ake yi a lokacin da aka yi buɗa baki buɗa baki babba ba buɗa bakin gama azumi ɗaya ba a buɗa baki na sallah an gama azumi ga baki ɗaya wata ya ƙare to ana zakatul kafin mu shiga hadisin da hadisan da mala ya kawo hadisai ne guda biyu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi fa'idojin sadaqatul fitr ko zakatul fitr akwai riwaya ta zo take cewa farada rasulullah sallallahu alaihi wasallama sadaqatul fitr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkar da kai ko zo zakkar kono kuwata lisfa'in min al-arrafan domin a tsakkace mai azumi daga farkwata ko kurakuran da ya aikata daga azuminsa wa tu'matan lil mataki sannan kuma a ciyar da waɗanda ba su shi yasa malamai suka ce fa'idoji guda biyu ne zakatul fitr take da akwai fa'ida shakhsiyya ruhiyya sannan akwai fa'ida ijtima'iyya madiyya iqtisadiyya fa'ida ta farko ita ce fa'ida shakhsiyya ruhiyya ana zakatul fitr manzalatu mai ce qubratan lis-sa'il min al-rafal domin a tsarkake mai azumi daga farfasa da laifuffukan da ya aikata waɗanda za su iya ba shi matsala ya ɗan samu tasgaro a cikin azuminsa to idan ya zaka su fitar sai ya zama wannan zakkar ta ci kashe masa kifi ko kuma tasgaro da ya samu a cikin azuminsa sannan sai manzon su ne ce wa mu'madan lil mataki sannan kuma da ciyar da miskinai wannan fa'ida ce ijtima'iyya masiya iktifaliya fa'ida ce ta shafi al'umma gabaki daya ciyar da waɗanda ba su da shi shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ugnuhum anil mas'alati fi yau ne. wadatar da marasa abinci kan su zama suna bara a wannan ranar ranar sallah ba a san a waye gari akwai waɗanda za su waye gari ba su da abin da za su ci kun ga wannan fa'idar da manzo su Sani ya ce, wadatar da su kan su rika yin roke-roke suna barata-barata a ranar sallah tana gaskata tana karfafar fa'ida ta biyu fa'ida ta tattalin arziki ta kuma taimakekeniya tsakanin juna waɗannan su ne fa'idoji manya-manya na zakatul Ku ga hadisan da ma ya kawo su guda biyu حديثي نبي لثمانين دبيو أسكوان الزبادي قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فغضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال صدقة رمضان على الذكر والأنثى والفرد والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدد الناس به نصف صاع من حر على الصغير والكبير وفي غمز أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وأن حديث أن ساموش من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سجدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سجدنا عبد الله بن عمر بابا قوبني بايا بقاتل ترجمة تاريخ سلسيرة سنغ باتا أشوان للتابي domin yana cikin sahabbai masu yawan hadisi hadisan su kuma mai mai da'awar da littafin ba ɗaya ba ba حين الشنس حبيما سيوى بواية الحديث في حجة سلم حين الشنس حبيما سيوى الفكر ورجينا في الصحابة سجلنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يتقى يتي فغضى رسول الله صلى الله صدقة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم يا فمن لن تسأل تقفونه يا سيدنا تزمتي لك أو قال صدقة رمضان وكم يأتي فرد رسول الله تسمى صدقة رمضان جامع مفل آمن شيء أنا كمان صدقة الفطر كو زكاة الفطر كو أتي زكاة رمضان كو أتي زكاة الفطر جسونا يوم ودن زكاني سنتبت على السنشي أنا كران تدسو شين سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه واجه النبي عليه الصلاة والسلام يا فرلا تزكى على الذكري akan namiji wajiba ce akan in kai namiji ne ka fitar wal unta haka nan mace ita ma wajibi ne akan ta ta fitar da wannan zakka wal hurri haka nan mutumin da ya zama yantaccen tsani tsarin shi ba bawa ba shi ma wajibin sa ne ya fitar da wannan wal mamluki haka nan bawa ma bawa ma ana fitar masa da zarkan kono ko kuma ya fitar ma da kansa ya za a fitar sa'an min tamri a fitar da sa'i wato mutum nabi sallallahu alaihi wasallam hudu min tamrin na dabino mutanen da abincinsu shi ne dabino to za su fitar da sa'i ɗaya mutum nabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu kowane mutum za a fitar masa haka aw sa'an min sha'irin ko kuma sa'i na sha'ir eh, sha'ir wani nau'i ne na abinci alkama jinsi ne na alkama yadda ai a shinkafa ana tana da jinsi da yawa ko masara ma tana da jinsi dawa ma tana da jinsi gero ma tana da jinsi to haka shi ma ita ma alkama take da jinsi to sha'ir jinsi ne na alkama abin da manzo Allah sama ya farlanta ki ce fi tafa'ala an-nas bihi nisfa'in min sai mutane suka auna sai suka gwada suka ga ai rabin sa'i na wata alkama da ake ce mata albur sai daidai da wannan wa za a fi ala sabiri wal kabir akan karami da babba amma wannan lafazin na alif sahih wal kabir malamai suka ce ba sa cikin sahih bukhari da muslim al-imam bukhari da al-imam muslim ba su da wannan ziyadar ta ala sahih wal kabir amma malam da al-imam jama'i ya kawo amma a ba cikin sahih bukhari da muslim sharadin sharadin da kuma shine yayi ko abinda al-imam bukhari da al-imam muslim suka yi ittifaqi wajen fitar da shi a cikin littafan su guda biyu وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أولا لفظ أخشي أفتت إتكا فمتانيس بتسألة ولا يتشي زكاة أخي مسألة لن تجي لعلاقة لزكاة مسألة تفوق متى فربت هذه الزكاة مش أكفر للزكاة ما لم يكن تشي فربت مع الصيام في السنة الثالثة بعد الهجرة an farlanta ta ne tare da azumi a shekara ta uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam aka farlanta zakat da kai fa'idojin da komun ambata annabi sallallahu alaihi ya faɗa a hadisi daya yake tuburatan lisqa'in min al-qafati sannan wa tu'matan lil mataki ana zakkan kono ne domin ta tsarkake ne azumi game da matsalolin da ake tsammanin ya taba a cikin azuminsa sannan wa tu'matan lil masakin sannan kuma a ciyar da waɗanda ba su da shi wannan ke mas'ala ta gaba ita ce mas'alar me ake fitarwa malamai sun tafi kusan gabaki ɗayansu akan cewa abinda ake fitarwa a cikin zakka shine dullu kuti ahli balad dunduku ni gani mafi rinjayen abin da mutane suka fi ci a gari to shi ne ake fitar masa da a cikinsa ake fitar da zakka su fitar ana fitar da dunduku ni gani mafi yawancin mafi rinjayen abin da mutane suka fi ci sai a kalla a gari ne mutane suka fi ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa da mutane waɗanda a garinsu da dino sun alamomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taura cewa zai bayyana a wani gari mai yawan dabilai kaga Madina ita ce wannan gari Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu ya amfani da wannan ka'idar wajen gane gaskancin manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyar manzancin manzon sama ta tabbata a wajen Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu ta sanadiyar binciken ya gano garin da yake da yawan dabilai a nan annabin karshe zai bayyana kamar yadda ya tafi da cikin addu'a madina ce nan to da manzon sun sama ya tashi bayani sai ya ce fa'an bin a ba da sa'i ɗaya na dabino au sa'an min ko kuma sa'i ɗaya na sha'irin wannan nan abincin nau'ukan abincin guda biyu a garin Madina a lokacin su ne kullu kuti ahlin Madina shine mafi rinjayen abin da mutanen Madina suka bace al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri ya zahiri da sanan Allah ya karɓa yace ba a fitar da komai al-qasim shirki ba a samu da da da da ashirin yace kada ake tabbata al-qasim daga dabino da yake haka ya da a cikin al-muhalla bil athar amma malamai sun masa rai cewa wannan zahiriyanci ai akwai hadisin da manzo zamu karanta shi nan gaba manzo sai ya ce sa'an min sa'ain to me ka abinci abinci ko ismul jinsi ismul jinsi ko za ka iya abubuwa da yawa ka kawo daga cikin abincin abinci akwai shinkafa daga cikin jinsin abinci akwai dawa daga cikin jinsin abinci akwai gero daga cikin jinsin abinci kaza sai ga tana to shi al-imamu ibn hazm Allah ya ta? sai ya ce abu fi kai ake fitar mawa daga dabino busasshen dabino shi ne ake ce masa tamu sannan kuma sai shahid shi ne wannan jinsin alhama wani nau'i daga cikin alhama amma wannan maganar ta ka kuskure ce Allah madaukakin sarki ya gafarta masa abinda malamai suka tafi akai shine ana fitar da dulluku fi ahli al mafi rinjayen abinda mutane suka fi ci a gari shi ake fitar masa da zakatun sannan mas'ala ta gaba da take da alaka da zakatul fitr ita ce mata tu'adda hadhihi zakat yaushe ne ake fitar da wannan zakat a takaice malamai suka ce akwai awwalul waqti akwai akhirul waqti awwalul waqti ke suka yi sabani akan yaushe ne ake fitar da zakka farkon lokacin fitar da zakka da shi wasu malamai suka ce ana fitarwa ne da zara an ce an ga watan shawwal yau tara ga watan ramadan sai aka ce an ga wata na shawwal to daga wannan lokacin ana shan ruwa to mutum zai fita wasu kuma malamai suka ce a'a mutum zai iya fitarwa ana tsoron kwana biyu ko tsoron kwana uku cikin masu wannan fatawar hadda sai na Abdullah dan Umar radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda al-Imam Malik rahimahullah ya fitar a cikin littafin sa al-Muwatta littafin sa al-Barka magana mafi rinjaye ita ce awwalul waqti ya kasance azumi tsoron kwana uku kwana biyu ya kare kaga ashirin da bakwai kenan ko ashirin da takwas tsakanin ashirin da bakwai da ashirin da takwas idan watan shawwal ya yi nukusani ka idan watan ramadan ya yi nukusani kaga in ka ce ashirin da bakwai tsoron kwana biyu ke idan kuma bai yi nukusani ba kaga ashirin da takwas wannan kenan sannan akhirul waqti bi ittifaqil ulama an tu'adda qabla khurujin nas ila al-muqalla karshen lokacin da shine mutum ya fitar kafin a tafi idan mutum ya bari sai bayan an fita idi ya fitar to manzala da sami yace man addaha qabla as-salah fa hiya sadaqatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah falaysat bi zakatil fitr wa innama hiya sadaqatun min as-sadaqat wanda ya samu ya fitar da kakko lokacin aski ta sallah to ya ba da zakka karɓaɓɓiya a wurin Allah ta'ala wanda ko ya jinkirta haske da ya bari aka fitar sallar idi to zai ba da ta amma sadaka ce daga cikin sadakoki amma ba sunan ta sadaka ta fitar ba ba sunan ta zakka ta fitar ya je yin sadaka amma ba sunan ta zakka ta fitar akwai matsala ta gaba ita ce matsalar ikhrajil qima mutum ne ya waye gari bai da haƙƙi amma kuma yana da kudin haƙƙi bai da haƙƙi a gidansa amma kuma yana da kudi a tare da shi to hallahu an yuqi da qimata zakatul fitri shin ya halatta a gare shi kinta ta sai ce to yanzu da shi yana da mata ɗaya, yana da 'ya'ya hudu sannan kila akwai mai masa hidima a gidansa kaga gashi sannan da ya su shida sannan kuma ga mai masa hidima kila a gida su bakwai ko kaga zai fitar da hudu su bakwai mutum nabi hudu su bakwai ko kace sashi in akwai kata su shi ne tashi mutum zai guda mu zai fitar da su bakwai ko to sai ya kinta ta ce ga masara tiya nawa za ka bashi sai ya gano tiya nawa zai sama in ya gano tiya nawa zai sama shi ke sai ya to in tiya nawa take sai ya to ya halatta haka mafi yawancin malamai suka ce bai halatta amma a cikin tabi'ai da kiri na umar bin abdulaziz yana da wannan fahimta sannan a cikin malamai na mazhabobi guda guda imam abu hanifa yana da wannan fahimta suna ganin za a yi ikhradul kima kun gane yin ikhradul kima والقول الراجح فاعل wasu malamai suka a inda mutum ya tsinci kansa dole sai haka ce yana shi da kima amma an ta shi halitta domin ba za da kuma cewa ya a fitar da halitta bai ce a fitar da kima kudin ba kama a a inda ya ba ko ba a misali a rayuwa a Amerika, Ba za ka gani ka ba shi masara ko ba za ka gani ka ba bashi shinkafa sukan aiko da yin wannan da ta kai ga manyan manyan malamai cewa sai mutum ya waye gari ba wanda zai ce ba wannan to a yin wannan yanayin wasu malamai suna ba su fatawa cewa su yi fitar da kima sai su kintata su ga jiya nawa ya kamata su bada in suka gano jiya nawa zai za su bada to sai su kimta ta kudin shi ke da sai su bada sai sai malamai suke yi amma na ce mana asali ba aka bane amma mu ce su kai shi a cikin wannan yanayi ko yanzu ba za ka rasa wanda za ka ba hadisi eh hmm? kusan a irin wahalar da ake ciki a Najeriya ta kai wa matsayin da yanzu har kusa take na zakatu sai ka ji mutum ya ce da Allah malam sai ce wa da Allah ka amanta da shi ba yana buƙatar karfin da قال لا لا تجد wannan sannan a game da zuwa ake fitar mawa hadisi ya ambata ana fitar ma dukkan musulmi namiji ko mace yaro ko babba bawa ko na dukkanin su ana fitar musu sun a zamanin sahabbai sun yi sabani shin ana ta kyamar ciki mazhabin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu yana ganin za a yi fitar da ciki ba ne kawai kauli ranin su ba zalin so ne ke a fitar da ciki ba da bai zo ba bai riga ya zo duniya ba da ba za a fitar da ciki ba wannan karatu ai sai kuma da daɗi da da gab da azumi ko gabdin Allah wata kai ta dai wannan ce sai hadisi na biyu an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kunna nuqiha fi zamanin rasul sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'atin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min aqbin aw sa'an min zabiyin فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت تقرا قال ارى مده من ابعاده يعني الاثنين قال ابو سعيد الخدري اما انا فلا ازال مفيده كما كنت مفيده على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عجبت الذي او الانقاذ عن قابوش لتسجيل لا ابو سعيد الخدري إنا أبو سيد الخدري لنا حقيمة سوى الرواية shi ma hadisan su gabata a baya sunan sa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri wanda harun annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana cikin da da'awa yana cikin wanda ke cikin addu'a Allah na karɓar addu'a ba sa suna abi wanka Sa'ad ibn Malik ibn Sinan akwai kadin al-Bara ibn Malik ما صحابة sannan sai na abu da kudiri ba tsari ne ba ku hajji ba shi ne wani wannan hadisi ya ce kunna nuhiha fi zamanin rasul sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna ba da zakatul fitri a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya muke ba da ita sa'an min sahabi muna ba da sa'i ɗaya na abinci أو من تمر وتائدين دبير أو من شعير وتائدين شعير على تم الشعير أو من عقل وتائدين شعير أو من سبيل وتائدين دليل طعام قال من حديث تتكلم لأجل مثل طعام عنه wani suka ce su ne waɗannan abubuwan da aka lissafa da kamuru da shari'ir da aji da zalil dukkanin su ana ce musu ba'a sai aka tambaya aka ce to me yasa aka fasa'a kuma sannan aka ambace su sai suka ce bin babu dikrin khasi ba'da al'am kamar yadda Allah madaukakin sarki sai ta lantar mala'ikan da ke warko تنزل الملائكة ملائكة سنة توقع يد القدر في أن تقوى وروح كملائكة جبريل ملائكة جبريل وملائكة من؟ وعنك تنزل الملائكة ذاك وروح شين لذلك ذكر الخاص بعد الآن سبارة ودلالة على العناية بعمل الخاص idan aka abu aka faɗa abu gaban ɗaya daga baya sai kuma aka zo aka keɓa wani daga ciki aka ambata to shi kakkan da muna da wani wani dan manzo Allah sun ya ce ta'an min ta'ani ko a cikin abinci cikin abubuwan da suke da muhimmanci ko ake da su a lokacin akwai dabilu amma akwai shari'i alhama akwai aqid tubi akwai zabib zabi wasu kuma suka ce a'a ta'am abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ta'am anan wallahu a'lam shine duk abin da manzon Allah ta sama bai ambata ba kuma mutane suna rayuwa da shi kage a ta'am mu nan kai tsaye sai mu ce mata, sai mu ce mai shinkafa sai mu ce mai dawa sai mu ce mai yiwu kuma da kasance kuma manzon sa yace ana fitar da fadi daya wato arba'atu amdajin mudu hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw ta'am bil amri ko kuma ta'i da dabino idan balarabe yace al-kamru yana nufin jaminan da ya kushi shi ne ake kira da ko yace masa an-nakhil attamu mutashaddidu an nafsu fadai wa hada fi kanta jadid aw ta'an min shadir wa ta'ila la shadid al kama ce shadid aw ta'an min aqli ko kuma ta'ila la shadid ay mutashaddid sufi nono ne ake kusarwa idan aka kusar da ya bushe to shi ne ake fitowa wannan akan yi shi wani zubin fale-fale kamar wanda ake zuwa da shi daga jikin sannan su kuma kasashen laraba su kan yi a kawara dukkule dukkule su haga dukkule dukkule ne aka fi aunawa ke irin wanda kasashen laraba su ke shi ma ana fitar da zakar kowar kalli wajen kima da shara'a musulunci mu waɗannan abubuwan da manzon kuma ya lissafa abubuwa ne na zakiyya wanda Allah maka ya haɗa da da ma man dan adam na rayuwa to za a dinga da samu mun san me ya abada a bada wannan ba abubuwan da ake yi su ba wanda ba ake yi su na ne mun san da ya faɗi da dalili na hadai to cubi kaga cubi ai daga nono ake yi suka ce malamai suka ce wanda ya fi daɗi ya sau shi ne wanda aka yi da rana da ƙananan dabbobi ba kai hawakai sannan kuje wanda ake yi da shanu sannan kuje wanda ake yi da rakuma shi ma abinci ne da laraba suke girmamawa sai mu zan ne ce babu ne shi ma za a yi fitar da zarka ta koyo da shi auqa'an min dabil ko kuma sa'i na dabil sabib shi ma na ne na abinci da kasashen laraba ke da shi a najeriya wasu kan ce masa ilimi in ka je kano za ka siye shi ka ce masa sabib ba su cika ganewa ba sai su ce masa ilimi ba ka yi ina ilimi yana da bambanci da Ina sabib ka kato ne haka ya fi ya girma shi ko sabibi dan karami ne haka ake auna shi za ka kai wani zuwa da shi a naira musamman in ka je kasuwar kuri lashi a leda haka ko an yi ma ledan filin suna siyarwa naira hukuma ana auna tiya ana auna rabin wuta to shi ne sadi yakan zama kamar kamar wake haka a sutiri akwai nau'ukan biredin da za ka je ka ci za ka ji akwai shi a ciki kan da ta larabawa suka sa shi a cikin gire tana cikin cikin larabawa sai ta kauna wani abu mai zaki ko to zabi to tari yakan ci da bino ma zaki a arwaito al-imam shafi rahimahullah ta'ala yace yana cikin abubuwan da ke har kai cikin kwakwalwa amma ya faɗa da ji sai idan kullun yara za a tashi da safa a ba su guda tara yana ƙara kai cikin kwakwalwa yana ƙara cikin basira ba ka je kai cikin dalili ba ba ka karatu karatu abu da ke tabbatar da shi ne karanta a kawai ko ka ci dalili ko ba ka ci dalili ba za ka yi da. Fajiyar Imam Shafi rahimahullah ta'ala ya ce wannan yana cin abu da ke kara kaifin kwakwalwa ko maganar ta likitanci ya tabbatar da ne na likitanci ya tabbatar da cin abu da ke kara kwakwalwa a cikin zafi kuma ce baka je mai kishin siga ba je kuma ka samu damuwa zaki dai abu ne zaki na ɗabi'a abinda Allah ya halitta shi da zaki مبالغه في تقييم هذه التكيه وتقييم هذه التقييم في حال حيث فوق الوقت الله تعالى من أجل قوموا بسرعة ودليل فينا جيت أنا في تقوم أنا في تقوم الزكاة في تلك الزكاة وشين تلك إبناء أبو تاني يقول اليسر فلما جاء معاوية يوكس إن سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه يزو يزم قمنا جزم الرملة حتى الشعب إذن معاوية رضي الله تعالى عنه يا مسلمت كافٌ شكرا تتفر أما مسلم تشبه بينا كارغبة في الشكرا تتفر فائل إجراء ألوك سند أخي فتح مكة سندك ولا ألوك ثم زال السمية وتشع مطعين سكترا ينا سنكتبت الوحي ما تنكتب بالوحي alqur'ani da hadisi sayyidina muawiya Allah bada wuce sarki ya ba shi kaifin kwakwalwa da basira iya tafiyar da mutane lokacin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zama gwam ya zama ya zama amirul mu'minin bayan rasuwar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya dauki sayyidina Muawiya ya kai shi garin Sham ya zama gwamna na ta faɗa mana cewa idan aka ce biladu sham a lokacin yanzu kasashe ne kuma masu yawa kana iya lissafo ina maimaita su a ilmantu dole ka san geografiya in an ce biladu sham a yanzu ko a da a da zan kasa kasa ce daya amma yanzu ta zama an katattala ta kasashe da yawa akwai siriya a yanzu akwai Filistin akwai Lebanon akwai Jordan akwai wani yanki na Masar da ake ce masa Sina duk waɗannan ana ce musu biladu sha duk biladu sha ku duk gabaki dai a lokacin a ƙarƙashin mulkin sai na mu'awiyar suke a matsayin gwamna sannan Allah madaukakin sarki ya ba soyayya Allah ya sa mutanen bilajin mutanen kafin suna kansa malaman tarihi suna cewa da wuya ka samu wani shugaba da ya mallaki zukatan mabiyansa kamar da na Muhammadu. kuma wannan ya faru ne a gare saboda adalci Allah ne mallaka masa mutanen shafi saboda suna kai to shi ne nan sai na abu sai ne kuma ya ce babu labari ya ce lokacin da sai na mu'awiya ya zama gwamna a ƙasar sham kuma kuma lokacin da sai na ali rabi Allah da an ya rabu aka yi shi dan sa sai na al-hasan rabi Allah ta'ala an ya zo ya masai na mu'awiya mubaya'a ko daga lokacin da sai na mu'awiya ya zama khalifa musulmai a ƙasar sham bai ban garin sham ba saboda yadda suka lantarki suke sarfa tun daga nan sai daular musulunci babban kullum ta ya koma bilal da sham wato bali kan gari ne mai tarihi ba shi ne da aka tusa ganin kullum yanzu a ƙasar Siriya sai an kashe mutane alal kalli ɗari sai an da gidaje garin yana nema ya zama tsoron kufai kuma manzara kuma ya fata falalar bilal da sham a gidan ingantattu wanda suke bayani akan falalar bilazushi to shi da sai sai da hudu ya ce falan ma za a mu'awiyar lokacin da sai na mu'awiyar rafi Allah ta'ala anhu ya zo ya zama gwamna kuma har ya zama shugaban kasa wato amirul mu'minin a kasar sha wa ja'at samra'u sai mutanen sham suka fara noma wata alkama da ake ce mata as-sab'a ita ce suke ce mata alifin ban shari na alkamar kasar sha alkama ce wacce ba a cika yawan noma ta ba sai ya zama ba ta da yawa kuma ana girmama ta ana san da sosai ga ta ba ta da yawa sannan kuma mutane suna san da sosai sai ta zama tana da tsada ko da mutane suka fara noma ta qala sai sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu yace أرى مدا من هذه يعدله الدين ni ina ganin a ijtihadi na mududi na wannan alkamar da ake ce mata al-sawabu daidai take da mudu hudu na alkamar da ba ita ba saboda kimarta da darajarta da kuma tsadarta da kuma karancinta da bukatarta da mutane suke fita sai na mu'awiya ya ijtihadi yace yana ganin idan za ka fitar da zakatul fitr kuma za ka fitar ne daga alkamar da ake ce masa al-samra'u to kaci ka ba da hudun nabiyu biyu ba hudu ba amma idan za ka ba da wani abinci wanda ba al-samra'u ba ko ka ba da hudu kamar yadda manzala ta sallama ya ce nan kun ga sayyidina muawiya yayin ijtihadi kuma wa huwa ahlul ijtihad ya tantance ijtihadi amma ka'idar musulunci ita ce manzon sama ya ba mu ka'ida yace idza ijtahada al-mujtahid fa asala falahu ajran wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid dukkan mutumin da ya kai matsayin ya ijtihadi a musulunci ne ijtihadi ijtihadi kala biyu ijtihadi kala biyu akwai abin da suke ce mishi al-ijtihadu lil-intiqai akwai abin da suke ce mishi al-ijtihadu lil-inshai al-ijtihadu lil-intiqai shine malami ne da ko wasu mas'aloli na fiqh waɗanda malamai sun taɓa tattaunawa a kan sai ya zabo wata magana a ciki sai yana ganin ita tafi zama daidai Wato ya yi abin da ake ce masa al-imtihanu lil-istiqani wato yi kokari ya zabo mas'alar da yake ganin ita ce ta fi zama daidai a cikin maganganun da malamai suka yi malamai suna ce ma wannan al-ijtihad al sannan akwai nau'i na ijtihadi da suke ce masa al-ijtihad al Shi ne sabuwar mas'ala ta zo babu nassi akan da ko kuma babu hukuncin sai malami ya shiga cikin alƙur'ani domin ya yi kiyasi ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana ce masa al-shihadu al-shihad ko duka waɗannan guda biyu ko al-shihadu al-istiqali ko al-shihadu al-ishai ko wanne malami yi, kuma ya tantance yi to idan ya yi dace yana da ladabi a wurin Allah Allah zai ba shi ladabi idan koye kuskure to yana da ladabi ladarsa da za a shi ladar da shi guda biyu ladar farko ita ce ladar kokarin ne domin yi amfani da ilimin su yi amfani da ƙwaƙwalwarsa, domin ya gano gaskiya sannan lada ta biyu ita ce za a ba shi ladar daidan da yayi idan koyayi ijtihadin nan sai bai yi mai ba ya kuskure to za a ba shi lada daya ladan bai za a ba shi ladan ijtihadi ba ladan kuskure ba domin kuskure babu lada a kan kuma ba yi da zunubi kun ga ashe mutum jiki inda ta faɗi sha a wajen in ya nene lada biyu in ya kuskure yana da lada ɗaya to shi ne nan sai na mu'afiyar rabi Allah ta'ala anhu a matsayinsa na sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ke yi ijtihadi ita shi yana ganin idan mutum zai fitar da zakatul fitr amma zai ba da alkamar da ake ce mata al-fitr shadidda ko kuma al-samra'u ko ya ba da hukun nabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu ba guda hudu ba saboda darajar da wannan alkama take da shi kun gane ko bari mu ji amsa da sayyidina Abu Sa'id al-Khudri ce qala Abu Sa'id sayyidina Abu Sa'id al-Khudri sahabi ne ko sai yace amma ana amma ni fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi rasulillah ba zan kushe ina fitar da zakatul fitr ba kamar yadda na ke fitarwa a zamanin manzon sama saboda haka wannan ijtihadi ne da sai na mu'awiya ne amfani ba da tare da a zamanin manzon sama mut'a ta sama ce mubada kuma manzon sama bai bambanta mana ya ce tsakanin wannan alkama da alkama ko wannan abincin da wannan abincin ba duk abinci idan za a bada zakatul fitr ko a bada mutum nabi hudu so da haka yace wannan ijtihadi ne sai na Muawiya ya faɗi wata mummunar kalma a game da shi eh bai faɗa ba kun ga haka malamai aka ake mu'amala da dukkan matsaloli na duk ga anan ya ce abin da yake ganin shine daidai a koma asali yadda manzalin sama yake amma da su kike na Muawiya bai ke shi ba ya ce shi dai ba zai kushe yana fitar da zakatun fitar ba kamar yadda yake fitarwa a zamanin annabi Wani wannan fahimta sai ta zai na muawiya kuma an da madaukakin sarki ya ji san sai gafarta masa sannan yana da lada ɗaya amma shi ne ba zai yi haka ake mu'amala da irin wannan sannan sai na wasu kudin ya cancanta ya haka domin ko da gwara za a yi na سيدنا أبو سيدكم إياه سيدنا معاوية يقول سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه بايع ثم جمع جزع طيب ما تسعى أما سيدنا أبو سيدكم إياه يقول إينا الشيخ المخطئون من الرواية ما فيه والحديث وانت هو والنم يا حجة حديث ثمن الحديث يس يجب أن ذن الله صلى الله عليه وسلم كاغوني اذا مول لورا za mu ga wannan hadisin ya faɗa nau'ukan abubuwa da yawa da ake fitar musu da zakatu bisa manzalin sama ya ambace su ne a matsayin a lokacin su su ake da su su ne abincin da mafi yawancin mutanen garin da yake rayuwa a cikin shi ya sa sai ya ambace su amma wannan ba yana kore dukkan wani abinci da mutane suke ci suke rayuwa a kansa ba a cikin da zakatu bisa a kansa sannan wannan hadisi yana nuna mana ashe saba wa shugaba a kan ra'ayin addini ba ka masa tawaye ba idan shugaba ya bada wata fatawa amma fatawar wannan ta zama ba daidai ba sai kai maka wannan fatawar ba ba ka masa tawaye baya cikin tawaye tawaye shi ne ka fito ka ce ba ku yadda ba ka ja zuga ku layi layi kuna muzahara suna cewa ba ku yadda ba kila ma sai ya ce an tsige shi wannan shi ne tawaye amma dai shugaba ya ba da fatawa wasu da ta zama daidai ba ka ce ba za ka ji wannan fatawar ba a addinance to baka saba ma Allah ba kama ma Allah biyayya ne an gane sannan wannan na nuna mana yadda sahabbai suke mu'amala tsakanin junan suna girmama junan yadda Abu Sa'id al ya kawo bayani yace ga abin da na Muawiya ya faɗa amma shi dai ga abin da zai ci gaba da yi kamar yadda yake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga a canza kamar yadda daga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wannan haka ake son mu zama yan uwa ki koyi da waɗannan sahabban sai mu shi sai mu zauna lafiya ba za a samu da gidigo a tsakanin sunan ku ba a yau ba abin da ahalin sunna wal jama'a suke bukata a irin wannan rayuwar da ake a mataki na duniya da baki ne a gangaro zuwa mataki na ƙasa fiye da haɗin kai a lokacin da aka yi musu ta ya waje ba su fahimci matsalolin su haɗa kai taimaki junansu a kan gaskiya sannan ƙananan ƙananan matsalolin da har abada ba za a iya samun ittifaki a kansu ba kowa ya haƙuri da nashi ina da fahimta tawa ta fito kai ma kana da fahimtar ta fito ba za mu taɓa yin ittifaki a kansu kuma akwai suna da irin waɗannan fahimtar gashi mun ga misali shi sai na mu'awiya yana ganin asamra ba a fitar da mutu shi kuma a mutum kudiri rabi Allah ta'ala anhu yana rayuwa a garin sa yace a shi dai kudi zai fita kamar yadda yake ba a sabanin da Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba littafan tarihi gabaki ɗaya ko za ka ji an ce an yi rigima tsakanin sai na mu'awun da sai na abu ce sun babban da kuma a matsalar ne kaga wannan ladabin muna da buƙatar sa wajibi ne mu rika junan mu wasiya akan haka ko mu rika hakuri da juna akan haka dan ka saba mun a matsala ta biyu kwara ɗaya kwara biyu kwara uku mun yi intifaki a aƙida mun yi intifaki a tauhidi ko in yi haƙuri da kai sai ma kai haƙuri da ka saba mun na saba maka bincike dole ya bambanta ƙarfin kwakwalwa ya bambanta usul da kawai da ake amfani da su wajen cikin ba su hukunce-hukunce ke yi wa sun bambanta littafan da wancan yake da su wancan bayi da littafan da wancan ya karanta wancan bai karanta ba kaga dole za a samu sabani don an samu sabani sai ya hakuri da juna a yafe ma juna akan waɗannan matsalolin da ba su kawo rinci a tsakanin ahlus sunna wal jama'a shi yasa hatta mai ashmawi nan nan kuka daga cikin abubuwan da yake lissafawa ya halatta a yi a sallah sai ya ce wasu salatu khalfa al-mukhalifi fi al-furu'i ya halatta ka bi wanda kuka saba a mas'ala ta fiqh sallah ka saba masa kana da wata fahimta ta ka fiqh ya halatta ya halatta ka ce ba za ka bi sallah wannan baya cikin dalilan da za su jawo a ce ba za a buwa da sallah waɗannan matsaloli ne da yake cikin su ya kamata su yi haƙuri da juna a kansu babu yadda za a yi ittifaki da baki ɗaya a kowace matsala sahabbai sun samu sabani a matsalolin cikin kuma suka ci gaba da rayuwa suka taimaki addini hatta a wajen yaki suna yaki tare wani zai ba da fatawa wani ya ce a'a shi bai ganin haka wannan ko ba zai samu su matsala ba a ci nasara Allah ya sa mu zama kamar su ko kuma mai koyi da su dan ba za su iya zama kamar su fa tashabbu in lam takunu mithlahu إن التشبع بالكمال لباع هذا من إجبائي فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم في كمال إذن مذاق زمن كمسك إن التشبع بالكمال فلاه هو رباه yin da mutumin da ya zama babban mutum kafiri ba a zama kayan koyi da wani babban mutum mai daraja to kafiri ba rayuwa Allah madaukakin sarki ya mu Allah madaukakin sarki ya haɗa kan bai akan gaskiya ba irin haɗin kai wanda Allah yake so ba haɗa baki ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tuka mu ya gafarta mana ya tokar da alkhairi a cikin kasan mu ya ba mu zaman lafiya ya kawo mana da fitinu da suke afuwa can da can Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shugabanni na gari wanda za su zama da addu'a ta gari mu ba mu rubuta addu'a ta gari ba wanda za su ka zagi mu muna zagin su ba wanda za su ka la'ana mu muna la'ana su ba Allah subhanahu wa ta'ala يصوم لنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا متاش كتاب الصيام أقرأته لنا إن شاء وعليكم السلام ليه kito ka ce a kala ya ci amma ka ce abdara shi yiwuwa ruwa ya in ka ji hafsara shi ne mutum ya sa wani abu a bakin shi ka gani ai shi yasa idan mutum yana azumi sai aka yi buɗe baki misali sai ka ɗan sai ɗan ɗauki ruwa haka sai ɗan kurba to amsa ga ya buɗe baki buɗe baki sannan idan ya ɗau wani abu ya ci shi ma amsa amma idan ka ce akala a larabci shi yi ba sha yi ba to da kaga lafazin absara ya fi ganewa fiye da mai lafazin akala absara na ɗaukar shari ba wa akala yana ɗaukar ya sha kuma ya ci ko ya ci amma idan ka ce akala yanzu mutum zai ce akalar ma'a ko akaltul ma'a a larabci eh mutum ya ce haka yayi gwaranci ko akaltul ma'a na ci ruwa Na mu ma da Hausa aiki Ni dai ruwa ya ci ba ka ci ruwa ba ko uwa na cin mutum ba wallahi ji kyauta na amfani na'am ba tiya aka ce ba aka ce awon ko da dan kuma iyayensa ba su da hali sai su dan kuma yaro da gari ne ga abokin tafiyar manya kaga yana da kila masu yi masa hidima zai to ku bismillah a azumin shi ya yi, azumin shi yi, akwai hadisin da ke cewa za a rataye azumin mutum sai ya bada hadisi ne da bai inganta ba eh, azumin mutum ya ci amma zai yi yiwuwa ya zama ya samu wasu yan matsaloli ko sai wannan da sa tafi da sai ko sai ta gyara masa wannan matsalolin sa ba hadisi da ke cewa an rataye azumin sa ba a rataye shi na ko an amsa maka shi ke nan <laughs> na'am kana tafiya da za a iya fitar da gari za a iya fitar da ana iya fitar da dakaccen gari eh, ne dakaccen gari tawik kenan duk da an ce tawik wani shi ne garin da aka aka soya soyayyen gari shi ne tawik amma idan aka ce da kiyi to shi ne da kakkan gari kawai ko an soya ko ba a soya yanzu zai wanda ake kaiwa nika shi ne da ki shi ga koko tsaye ne ko soya shi ake yi ko to shi ne sauyi ko kuma garin fadidis ai ba a so da garin fadidis ko sai yara su sha amma in soya shi ake yi ko garin fadidis na ban jifa yawa zakka ta kuɗi na'am eh ba yawanci su ma sun daga zakka ko a kusa billahi Now. Ko mutum bai kai matsayin ya ritaya ba ko ya mutu. Ko? Na. A ka'ida, a ka'ida a Najeriya ce ake wannan. ba a ci za a ci ba za a fitar da zakka ba amma kasashen da suka damu da addini ana da wazaratul auqa ana da ministry ta kula da al'amuran na wakati da zakka da al'amuran addini musulunci ana fitar da dukkan dukiya wacce aka aje ta ana fitar mata da zakka kuma tana karuwa domin duk wata wani abu zai zuwa ga wannan account in ta shekarar dukiyar ita uwar kudin wajibi ne a kima a aula ta a ga ta kai zakka in ta kai zakka wajibi ne a tiba hakkin Allah a bada aski ko da shi wannan wanda za a mafi kai matsayin ya shi kayi an kayi da ke amma mu a Najeriya ne yadda ake mutum wani kuma bai sanin ma ne ake yi in mutum ya gane ya tafi kawai tunda da yake ta ake tara masa da fenshi ke ya tsufa ya gama aiki sannan a ɗauka a bashi kuma Allah sura ku ya kaddara ba zai ansa da kanshi ba ƴaƴan shi an sa ko magajin da su sa to wajibi ne aka kafa da wannan dukiyar zakka ma damar tushen da ya kai matsayin adadin zakka a shekara in bai kai ba kuma shi ke amma in ya kai wajibi ne a fita mun gane Thank you.

ya halatta a kira mutum dan wani wanda ba babansa ya kama da gaske ce idan akwai babban kaka a gida duk gidan shi suke amfani da shi to ya halatta kai amfani da shi wannan kuma yi haka da kan sai ce anan nabiyyu la kadib ana ibn abd al-muttalib abd al-muttalib kakan manzo Allah da sunna ya ku baban ku shahara baban manzo sama abdullahi ya rasu ba san shi ba ba san shi sosai ba amma Abdul Muttalib ko ya dade a duniya kuma ya kasance gidana kula da Ka'aba a kakashin sa kai shi kula da Ka'aba gadan su ne su suke kula da Ka'aba Su daga shahararren mutum ne yasa ko lokacin da Amar Hafs ya zo zai rusa Ka'aba ai shi aka je aka je da aka nemo ya je bayan gari dama Amar Hafs yana zuwa ya ga wasu raƙuma to ya hada ya fara talar ya tattara su ya fara fatara kuma aka ji aka faɗa wa abu muttalib aka ce ga abra hadu nan ya zo ya zo da niyyar ya rusa ka'aba kuma kafin ya rusa ka'aba ga yi nan ya fara talaci da raƙuman abdul muttalib ya zo ya ce ya zo ya same shi ya kai waye shi abra hadu ya ce ba abdul muttalib ya ce ana عبد المطلب ibil ce ni ne mai يتنيني من وزن ta ni na ce a ce a nemo mun mai kula da Ka'aba ne, domin na zo rusa Ka'aba ne. Ya ce, amma ibulu ka ana rabbuha, amma raƙuman nan ni ne ne. Wa amma Ka'aba tu falaha rabbuha. Ita kuma Ka'aba tana da ubangiji, za ka gata. kwani rakuma na ne da ce ka kunya na zo in kwace rakun na zo in rusa garin gidan da suke kama da baka damu ba kana magana a baka rakuma ce ku ba shi rakuma ku ba shi yan rakumansa da ce tabbas rakuma na wani amma ka'aba akwai ne shi Dike, na ko mai ya kare da ko to mahallin shafi sai abdul muttalib shahararre ne ya zama masu su mai amfani da sunan sai ce أنا ابن عبد المطلب شنو هذا لا من من يما لمي أما ينزع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أي باز من بطنك الشيخ محمد بن صالح الحسيني الحسيني بطنك ya halatta mutum ya danganta kai shi da kaka asalin wanda ya ya samar da shi ne sanadiyyar samun hajji da ya ko dai, ko ba da shi shi amfani da sunan amma ne kawai a ga kira da sunan wani wan baban da ko kan baban shi ba halal bane wannan haramun ne abu yinka abla ana ba manzon sallallahu alaihi zakkan ne ka ko nuna faduwa idan mutum ba da shi shi ke la yakallifu Allahu ta illa wuta an waye gari bai da abin da zai bada har aka dawo sallah ba yi da abin da zai bada shi ke da shi ma yana bukata a kawo ba a kawo shi ba to ya za ya bada ya bada babu fakidu shay'in la yuqi haka laraba su take wanda bai da abu da bada zai bada a ba wanda yake mishi bane bai da hali shi ke da eh, ka'ida na cewa al-qudratu manaqib taklif dukkan wani abu da Allah zai dora maka sai tana da shi dan ba ka da iko Allah zai dora maka ya fada ka na'am yiwaye nan na'am hmm. to yi Kanka ja mana aiki ba. Wato bashin nefa ni abin da nake faɗi da bashin nefa da bashin wata abon, Ya kuri masu aiki a waɗannan wajajen. Ba suka ne masu rigima. a ka'ida da ka'ida mutum an ji tabbas ya sha wannan wutar ko ya sha wannan ruwan ya jiya ya jiya ko amma yanayin da ake ciki da irin a ingizan da ake yi a zo a ce an fito da banan za ka je ka ba da rabi an yafe maka sauran bayan kwana biyu kuma a tashi mai da kai gidan jiya kaga wannan yana da damuwa shi yasa ran nan ma nake ce wasu ɗalibai na ce ya kamata fa wani ya bincike akan fa ba bashi a cikin har da bashin nefa shin yanzu idan mutum ya mutu ana mai bashin nefa sai an biya mishi shi sannan bashin ne nefa na cikin wanda ke hada mutum kwanciyar kabari so da abu ne da ke da haɗari amma in wannan a ringizan bashin a ringizan kuɗi da ake turo ma mutane kaga shari'a mutunci ba mahaukaci ya bace takan kalli haƙƙin kowa idan ana mu'amala su kan ni yanzu abu da na fahimta kamar masu waɗannan kamfanin yanzu sun yadda kamar wasa suke da mutane shin ne za a soke a kalli akwai wani mutumin da aka taba hukuku mishi a da ana ana shi bashin nefa dubu dari hudu da hamsin sai ya ce musu zo su mishi cu su zo su ɗau gidan sai su mishi cu su ɗan ba shi abin da za su ba shi ta fi da gidan shi wata tsohuwa kwanaki take mu kuka ce gidan da gulon biyu take amfani da shi amma yanzu abin da ɗinka abin da ɗinka bil ɗinka ya kai dubu tamanin kowa ya sha wannan wutar wani yana cewa inda ka'ida ake bi tabbas mutum ya sha akan ka'ida ake tafiya ina ba ku wani labarin ne akan ilimin da na an yi mun bayani wanda kuma ya mun bayani ya cancanta mun bayani a game da yadda ake rubuta bi ke sukan bi masu mita da tsauri ne ke a ba dama tagin ake sawa sai a ce iya local government ana son target wannan watan na miliyan kaza to idan aka fitar wa masu to tsora waɗanda ba su da bil ba su ba masu masu mita wanda ba su da mita ko kuma kawai a kan a kawai a wawata to daga idan babban dutse ya faɗo kanka sai ya bil ɗinka ya yawa idan kuma Allah madaukakin sarki a jifan nan da aka yi da wasan nan da aka yi aka yi tarnatsin duwatsu sai dan karamin dutse dan same ka ne sai kai bi dan kadan kadan a matsayin ka na wanda bai da mita to kaga in wannan yin za a ce ba shi ne da za a ce sai an biya wa mutum kuma ni a tunani na a yadda nake ji waɗannan kamfanin nan da aka ce misali yanzu an sai da shi da ki ake mun bayani kusan zon ɗan kaduna ne kawai ba a siyar ba ina jin kuma yanzu na fara sun canza sun fara sa wata ke KDEC ne ko dai kaga da abin da ya kamata su yi a ka'ida ta kai a wayo na kasuwanci duk ce duk wanda ake bin shi ba shi ko ne masa a jawo fresh kiwo e account to daga nan za a fara lissafi to da sun san dai har abu da ba wanda zai ja musu kuɗi? kuma yanzu abin da ake tafiya in suna bin ka dubu ɗari duk wata ka kai dubu biyu kama kala ko kofar da sun zo su siya ya jiya sai a wuce da tsani ba za a tsaya a kofar gidan ka sai za a yanke maka ka wannan suna nuna wasa ne wannan bashi. haka dai za a ci gaba da tafiya da ko dai in ka tattara waɗannan matsalolin gaba da kana iya cewa wannan bashi ba bashin Allah da Annabi bane ba bashin gaskiya bane domin su kansu masu bashin su sauke shi wasa ba da gaske suke yi ba dai kada mutum ya sakacin da za a zo a ce ya tsara ma kanshi in wannan bashi baya biya yi kokari ya jiya? biya wataƙila ana zai ba wutar da jiha wanda ba a gane yawa yau kai ba ba? bashi ne ban bari ko yawon ban ba a kan bai samu mai ba to ai Allah ya kai idan mutum yana da lalura ta ba yi da ikon yin wani abu Allah mana kuma na yaye masa wata da na yaye masa wata da ya samu a gani kamar misali mutum ya tafiya ko bai da lafiya ai zai samu matsalar sallah ko a can zai yi kasu nan kuma kila zai da sallah a zuwa ba zai ko kuma kwata-kwata ba zai samu dama abin da yake yi ba kamar na nafin zuwa yaman su ne ke kusiba da kubitu ma kana ya amalu mukiman sahiha za a ci gaba da kuta maka lada abin da yake kamar lafiyar shi alau kamar yana zaune a gida kaga wannan ku je ku ci gaba da kuki akan wannan wannan da ta bani ba su kan nan na ne da na wata ba su ha wata ba da inda suke samun ruwa yanzu ruwa sun kai haka sai ga duwa bashi wata ba sai ga duwa a kai ko ba za a ciya ba ta zama ba fitar wake kun ji kan bai yi mutum ne sai ya fitar ya fitar da abin da zai bada na zan kuma amma bai fitar ba bai bada ba sai da aka dawo bai bada ba ke sai da aka dawo fa inna ma hiya sadaqatun min as-sadaqat wa laysa sadaqatun min al a to shi ne wanda ya fitar ya fitar eh. wanda ya fitar ayin da fito da matsala in ya ba da ɗan saƙon ne ya tsaye ko ne sai ya kai wato shi ne ya fitar Allah mana kusa ya ga ladan ai misali da mutum zai yi zakka da zai yi ma a tashi ya fitar sai wani ya zo ya tashi billahi to siyasa ke wata hmm kuma da ya siyasa ke amma dai ba zai sake ya riga ya fitar

na fahimci tambaya ai shi ne na ce kage da kasashen da ake musulunci ne na ba da amsa a su kai tsaye za a fitar duk ba su samu waɗannan matsalolin wazarat al-awqaf wa shu'un islamiyya ministry ce tana kula da duk albashin ma'aikata da waɗanda suke aiki a ƙarƙashin gwamnati da waɗanda suke aiki a ƙarƙashin manya-manyan kamfanoni duk gwamnati na da listinsu da abin da ya shafi tsarin fanshin tsarin fanshin tsari ne da musulunci ya jirgi babu wani aiki na gaba da fanshin game da musulunci musulunci bai ko na aiki game da fanshin tsari ne mai kyau ake ma mutum na a masa tanadi su ba su rika wannan duk abin da ake tara ma mutum a wancan account din nasa na fanshin wanda sai idan ya yi ritaya ko kuma ya rasu za a ɗauko a ba magadansa ana lissafawa duk shekara sai a ga nawa ya kai ya kai matsayin da samun zarka in ya kai matsayin da samun zarka za a fitar da shi kuma ka ai ka ga duk wata yana karuwa duk wata yana karuwa sannan duk lokacin da mutum ya samu promotion wannan shi ma yana karuwa za a ci gaba da fitar masa da zarka so da kamalimai sun dauke shi a matsayin almanun nani dukiya ce wacce take a baka domin tana karuwa to wajen promotion da mutum yake ƙara samu da kuma gwaggwajen albashinsa da yake karɓa duk wata wata zuwa irin namu na nan akwai matsaloli da yawa dama da suke sistema irin waɗannan a ina za ka ba da kuɗi kudin an ce ba naka bane sai kayi da kaya amma kuma kuma naka ne kaga wannan duk da ba a baka ba ba su zo hannunka ba amma kuma kana da financial statement duk wata da ko duk shekara amma kuma ba za su yi fitowa ba kaga nan mutum Allah mu da wani ba zai kama shi ba tunda dukiya ba ta zo hannunsa labari ya samu a takarda sunan wannan financial statement din da aka ba shi labari ko sannan ga sunan ma yanzu mutane ana ta abubuwan da ake yi kira tushi ba ba fanshi ba domin za a ci gaba da ba shi hanyar yanzu ba Ko ma'aikata ba suna ta abin nan <laughs> Hmm. Hmm. Hmm. hmm. ai suna da bambanci shi wancan ai ba a ba shi kudin an ce nashi ba ne jiralutun da ake tara masa ana ne ba shi a matsayin labari da zai je ya ce ko yana son zai fitar da bana wannan watan an kama shi sai ya ga kudin shi ya kai naira miliyan biyu sai ya rubuta sai ya ce shi a cikin miliyan biyun nan bai daina aikin gwamnati ba bai mutu ba da Allah yana buƙatar dubu ɗari biyu da hamsin za a ba shi za a ba shi ba kudin shi ba ne ya je samu labari gashi sai kuma zai kinta ta a cikin albashi shi ke da ka fahimta ba su zo hannun shi ba ba na shi ba ne hmm. to shi kenan wannan kuma ya ji tsoron Allah kenan aka ba shi ta lissafi duk shekara sai ce ana mun bashi shi kaza zakkan shi ta bana naira kaza ce a cikin wancan bai biya fitar ba lokacin da ya zo ya ansa ya ritaya ke ba ga fitar da zakkar Thank <laughs> <laughs> you.